Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Nana Khadija Ibrahim ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Cutar malaria ɗaya ce daga cikin cututtukan da 'yan Najeriya ke kallo a matsayin ƙaramar cuta ko kuma cutar da bata taka kara ta karya ba. Sai dai a waɗansu ƙasashen zazzabin malaria wani abu ne da ake ɗauka da muhimmancin gaske watakila domin sanin illar da zai iya haifarwa a wasu sassan jikin ɗan adam wanda daga bisani in an yi rashin sa'a ya zama ajali a yan kwanakin nan mutane a najeriya na fama da zazzabin malaria da bai jin magani ko menene ke janyo hakan ku biyo shirin najeriya a yau na wannan lokaci. Da farko dai ga muryoyin waɗansu 'yan Najeriya da bayanin yadda zazzabin malaria ke musu kwan gaba kwan baya. Barkanmu da yau suna na Ladi daga garin Kubo Abuja. To, eh gaskiya kan malaria hmm, ba ciwo mai daɗi ba ne. Malaria duk mun san tsoro ne ke kawo ko? Eh na taɓa yin zazzabin malaria. Ka sha magani bai barka ba, na sha magani bai bar ni ba. na yi allura bai bar ni ba ban gane dai me ba za ka ji kamar ka ji sauki kwana biyu kafin ka sani sai ka fara jin zazzabin ya dawo kuma a'a duk kafa na ciwo kai na ciwo duk jiki na ciwo sai ka ji ma ka rikice baka san me ya maka daɗi ba to gaskiya ni dai ban gane me ke kawo hakan ba honestly ban gane me ke kawo hakan ba to so nawa nake shan magani kafin ciwo ya warke hmm, lalle wata na fi har sau uku bika wannan malaria din kaman baya tafiya sai dai kaman an ba su maganin sauron sai su ɗan kwanta hankalin ya ɗan kwanta kaɗan ya kwanta an jima kaɗan sai su ƙara tashi. Allah ya rufa asiri amma dai yanzu treatment na malaria na ya kama akai akai da kyar ke tafiya. Ko ya tafi za ka yi sati biyu sati uku ya ji ka fara jin zazzabi kuma. Allah ya ba mu sauki duka na gode. In eh, ya taɓa zazzabin ce malaria wanda yake tafiya sai da na yi medication sau biyu. Na farko na sha maganin malaria kuma na ga abin ya ki tafiya zazzabin bai sauka ba sai na koma clinic sai aka min allura ta IV na jijiya kenan na kwana uku na manta suna alluran but um, shi wani alluran it was very effective don bayan kwana uku kafin kwana uku ma yi na warke eh na taba malaria da ya tafi ya dawo da farko na sha magani amma yanzu ban sha magani ba da ya dawo na sha maganin asibiti yanzu kuma ban kara shan magani ba sai da ya dawo min na tafasa lemon da lemon grass da garlic da lemon tsami ɗaya da ginger, cardamom, cinnamon na tafasa duka na haɗa nake sha da safe da dare sai maleriyan yanzu ya tafi. Ok, eh taɓa yi. Uh, so akan ina samun uh, yanayin yadda sai samu malaria haka kwana biyu in sha magani in gama amma ina gamawa sai zazzabi ta ƙara dawa kusan nan a take wani lokaci kuma sai a samu wani yanayin da eh, bayan na sha magani sai dawo kamar ah, kwana biyu uku zuwa sati kamun nan ya ƙara dawa yana dai danganta wani a take zai dawo wani kuma ah, sai ya dan ba da kwanaki kankanin lokaci sai ya ƙara dawa eh, ah, wannan ya danganta da shi maganin da nake sha a lokaci akwai wasu wanda magani ne wanda zaka sha a kwana ɗaya irin Jos one dose akwai kuma wayanda zaka yi zaka ɗauka mun kila alal misali a ce kusan sati kana shan su amma kuma duk ina sha ina gamawa da maganin nan wani akwai kai kan allura ma akwai wanda ake allura kuma ya dawo eh, abin da na kula da shi ne akwai <laughs> kila kamar ita malaria tana da yanayi kala-kala akwai hmm. wanda in ka sha mata wani maganin ba za ta mata aiki ba amma an kasha wani zai mata aiki to wannan da bai mata aiki ba shine sai ka kaga kana gama maganin yana ƙara dawa da malaria lokacin da na yi malaria har da sore throat amma yanzu malaria ya tafi sore throat ya tafi to da na sha antibiotic da shauran magungunan malaria da aka haɗa ma asibiti da malaria ya tafi yanzu dai da ya dan dawo min shine na koma nake tafasa su kasu kayan gargajiyarmu nake sha ɗan tare-tare da nake yi dai kaɗan-kaɗan shi kenan. Wurin waɗansu 'yan Najeriya kenan da bayanin yadda zazzaɓin malaria ke musu kan gaba kan baya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta yoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla. Kafin yanzu kun saurari waɗansu 'yan Najeriya da bayanin yadda zazzabin malaria ke musu kan gaba kan baya. Yanzu kuma lokaci ne da za ku gyara zama domin sauraron tattaunawar mu da wani likita. Shin ko akwai waɗansu cututtuka da malaria ke iya haifarwa? Sunana Profesa Isa Sadiq Abubakar, ni ne daraktan cibiyar bincike a kan cututtuka masu yaduwa a bainar al'umma na jami'ar bayar da ke Kano a Najeriya. haka ne to akan samu ita cutar malaria idan cutar ta kama su ta taɓarɓare tana iya zama abin da muke kira severe malaria wato zai iya zuwa mutum ya fara jijjigar jiki ya suma dinnan abin da ake ce kamar farfadiya za ka ga yake yi mm. ga jiki ya yi zafi to wannan ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwa da ke faruwa kenan har wani lokacin ma mutum sai shiga cikin yanayi na sharafa abinda a turanci ake cewa koma shi ma cutar malaria tana iya jawo shi so in mutum ya shiga wannan yanayi kuma tunda ba shi yake iya sarrafa jikin shi ba kamar numfashin shi ma da sauran abubuwa tunda baya farke to baya iya wato eh, controlling irin waɗannan abin ko ce ba da sanin shi yake yi ba to yana iya shiga wani yanayi ma da har sai ya asarar rai tana taɓa gaɓɓai daban-daban na jiki kamar wato koda tana ɗan wato lalata koda sai ka ga mutum yana fitsari mai baki kirin kamar ruwan coca-cola ana kiran wannan black water fig to wannan ma shi ma ɗaya daga cikin illoli ne da ka iya faruwa sannan kuma wato tana shan jini ita zazzabin cizon sauran nan yana iya shan jini ya zama da jinin mutum ya kusan karewa to sai ka ga musamman ko a mata masu juna biyu ne ma yana sai su zo karancin jini sosai haka yaran suna karancin jini sosai sosai yadda abin ma har sai taɓa zuciya kuma saboda rashin isasshen jinin nan zuciyar ma ta zo ta buga ta kasa aiki yadda ya kamata hmm. to haka kuma yawanci ba kowa ne take mishi yadda take yi wa sauran mutane ba mafi akasari kamar yanzu ɗan adam wanda ya girma yana zaune a nan ƙasashenmu masu zafi waɗanda ba mu ci gaba sosai ba kamar ƙasashen turai to tun da muna wannan wajen a wannan kasashen sauro yana nan a ko'ina mun saba sauro suna ciza mu kwayar cuta tana shiga jikinmu jikinmu kuma tana yakar wannan cutar to shine sai ka ga da yawan mu idan aka yi auna jininmu za a ga cewa akwai wannan kwayar cutar amma garkuwar jikinmu ta yaƙi cuta ta hana ta tasiri a jiki sai lokaci za ta iya bujurowa ta ɗan kama mutum to in ta kama ɗin ma wani lokacin sai ka ga ba za ta hana ka aikin yau da gobe ba sai dai jiki ba daidai amma za ka iya yin wasu abubuwa da ka saba yi to yawancin mutum in ya ɗan girma kenan to amma ka ga kamar mutane yara ƙanana waɗanda sababbin haihuwa ne su ba su da irin wannan garkuwar ta a lokacin ne suke ƙoƙarin wato na samu garkuwar jiki ɗin daidai nasu ko yana da rauni to irin waɗannan irin cutar ta su tana yi musu illa sosai mm. haka kuma mata masu juna biyu su ma mata masu juna biyu idan cutar ta tana yin tasiri sosai a jikinsu domin su ma a lokacin mace in ta ɗauki juna biyun nan garkuwar jikinta yana yin ƙasa ba kamar yadda take yau da gobe kullum in babu abin ba a jikinta to su waɗannan nau'in mutane tana musu illa haka kuma idan mutum yanzu zai taho daga turai inda babu wannan cuta shi ma ba shi da wannan garkuwa in ma daga nan ya tafi ya je wasu shekaru a can to jikinsa yana ko in ce garkuwar jikin tana mantawa da wannan aiki nata sai ta yi rauni idan ya dawo ko ya zo ziyara to in ba sa a bar kamu da cutar da aka to a irin wannan shi ma cuta tana mushi illa sosai cutar malaria dai saninta a duniya ya daɗe sosai a tun zamanin da ilimi na kimiyya ya inganta ba sosai bai ma inganta ba da ganin cewa an kirkiro magani wanda yana iya kashe sauro tun da an san sauro shine yake haɗa wannan cuta sai ake ganin ma a duniya a shi ma za a iya kawar da cutar ka cukan kuma bayan an yi zuwa wani lokaci aka gano cewa hakan ba ba abu ne mai sauki ba shine sai dai aka maida wato burin na duniya cewa ba fa za a iya kawar da ita baki ɗaya daga doron ƙasa ba sai dai a rage yawan ta a duniya to yanzu a burin da ake kai shi ne za a rage ta sannan kuma waɗannan wato ƙwayan cuta na sauro ko in ce sauro da suke yada cutar za a yaƙi da su domin a yi ƙoƙarin daƙile ta sai dai a rika rarragewa. a to a prof menene dalilin da ya sa sai a yi ta shan magani kuma ka ga kamar a zazzabin sai ya tafi sai ya dawo. Yau, to wannan abubuwa da dama ka iya jawowa. Na farko shine idan mutum ya fara amfani da maganin kamar yana sha ko kuma aka yi allura. Magani yana da wato ka'ida yana son ko da a ce in an fara sha ko an fara allura mutum ya ji sauki ba kawai zai tsaya ba ne to za ka ga mafi akasari wani lokacin in hakan ta faru in aka bincika mutum ne ya fara shan magani bai kai ga ka'idar ba kwanakin ko yawan adadin shan maganin sai ya tsayar a hanya to dole ne idan aka samu wannan cutar wato ta fara wato tafiya sai kuma da aka tsaye da magani sai ta daɗa bijirowa to shine sai ka ga ta ɗauki wasu makonni ko kuma kwanaki sai ta dawo saboda ba a gama kashe ta gaba ɗaya ba kamar a ce an kashe maciji ne ba a sare kai ba to haka aka yi wa cutar na biyu kuma wato in za ka ba mutum magani kowanne ɗan adam akwai ƙarfin maganin da za ka bayar wani lokacin a ce wani zai sha misali kamar ƙwaya hudu wani kuma ƙwaya uku wani biyu wani ɗaya to sai idan ya zamana an ba mutum ƙasa da yawan adadin ƙwayoyin da yake bukata amma kuma na ruwa ne girman cokali da za a auna shi ma sai a bayar ƙasa da yadda ya kamata to duk irin waɗannan sukan sa garkuwar jiki za ta ɗan yi amfani wajen yaƙar cutar bayan magani yana taya ta to sai a ga an samu sauƙi amma kuma daga baya sai abin ya sake dawowa to na uku kuma su kansu magungunan daga inda ake ma'aikatan da ke yin magunguna wasu za ka ga ba ingantattun kamfanoni ba ne ko kuma ana sa hana a cikin al'amarin Masu sauraro da wannan shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Ya zama da don abokiyar aiki na na Khadija Ibrahim. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.